يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون يا كي wannan manzo ka jira su lokacin da za mu damƙi kafirai cikin mutanenka babbar damƙa ranar yaƙin badar tabbas mu masu ɗaukar fansa ne a kansu saboda kafircewarsu ga Allah da ƙaryata manzansa.